amma ba yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu barkanmu da wannan yammacin na lahadi 18 ga watan tara watan ramadan na shekara ta 1444 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zuwa madina wanda shi ya dace da yau muna ainihin tara ga watan hudu ko da shekara ta 2023 miladiya dan ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadana da muke gabatarwa a wannan masallacin na kwanar rimbo zango kotunu idan ba manta ba muna cikin suratun nisa jiya mun dakata kan aya ta ainihin sittin da da uku ko da biyu a da uku yau za mu tashi kan ta ɗari da sittin da hudu muna fatar allah yi muna jagoranci za mu ta sittin da biyar hmm, za mu ta ɗari da sittin da biyar yau mun dakata a kan ta ɗari da sittin da hudu yau za mu tashi kan ta ɗari da sittin da biyar muna fatan allah ya muna jagoranci cikin abin da za mu faɗa ku samu daidai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 رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا نعم الله سبحانه وتعالى يتي رسلا مبشرين ومنذرين manzannin da Allah subhanahu wa ta'ala ya turo zuwa ga bayinsa don su nuna musu tauhidi su bauta masa shi kadai kada su haɗa shi da kowa wajen bauta wa'annan manzannin ubangiji ta'ala ce daga cikinsu akwai wa'anda Allah yawa annabi sallallahu alaihi wasallama su ya labarta masa ainihin wa'annan daga cikin manzanni akwai kuma wa'anda Allah subhanahu ta'ala ce bai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ba bai ba shi ainihin labarin su ba to saboda haka cewa akwai wa'anda ba ba annabi sallallahu alaihi wasallama ba labarin sa labarin su daga cikin manzanni ce wa haza ya dullu ala kathratihim wannan yana nuna yawan manzannin yana nuna manzannin Allah suna da yawan gaske Allah kaɗai ya san yawan adadin manzanninsa da ya turo zuwa ga bayinsa sannan wa anna Allah arsala arsalahum mubashirina liman aba Allah wattaba'ahum bi sa'adati dunyawiyya wal ukhrawiyya sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari na cewa ubangiji ya turo wa'annan manzannin don su zan masu albishir masu ba da labari wanda yake na farin ciki na faraha na jin daɗi ga wanda ya yi biyayya ga abin da manzannin suka zo da shi wanda ya wa allah ɗa'a sannan kuma ya bi manzanni cikin abin da suka zo da shi to mai shi ana masa albishir da cewa Allah zai gafarta masa laifukansa duka kuma Allah subhanahu ta'ala zai shigar da shi aljanna ko shakka babu duk wanda za a ba labarin za a sashi aljanna labari ne da farin ciki ya zan bushara to manzanni suna albishir ne ga dukkan wanda ya yi imani da Allah ya bi su cikin abin da suka zo da shi na tauhidi ya yi aiki da abin da yake na umarni kuma ya nisanci abin da yake na hani to zai samu duniya duniyawiya dadin kai na duniya dadin kai na duniya shine mutum ya rayu akan imani kuma ya bauta ma Allah a bisa koyarwar annabinsa da kuma ikhlasi da neman yadda Allah shi ya samu daɗin kan duniya kenan wal ukhrawiyya da daɗin kan gobe alkiyama daɗin kan ƙiyama. yana cikin dadin kan duniya haka dadin kan duniya yana cikin dadin na kiyama idan mutum ya yi dadin kai a rayuwarsa ta duniya to zai dadin kai gobe in kiyama ta tsaya saboda ba za yi a ce ka yi dadin kai a rayuwar duniya ba sai inda ka dace da imani da ayyuka da imani saboda duk abin za ka samu duniya na milki a ce kai